gender soap now ma'ana za mu magana a kan ma'ana jinsi shi ake cewa gender soap now a cikin sunaye akwai masculine da kuma feminine genders in aka ce masculine, eh, shine eh, jinsin maza sai kuma feminine shi kuma shine jinsin mata kada ka ce masculine a masculine nan ma kaka ce feminine a feminine haka ake furtawa misali in ka ce bachelor ta zuru ta zuruwa mace kuma sai a ce mata spinster in ka ce widowa ma'ana bazawari namiji bazawara mace kuma sai a ce wido sai na uku in ka ce drake shine turan agwagwa ita kuma agwagwa sai a ce duct sai na hudu ganda shi kuma shine toron agwagwa amma agwagwa turawa macen kuma sai a ce goose in kuka tana jam'in sai a ce musu geese sai kuma na biyar lion shine zaki macen zakin kuma sai a ce lioness sai na shida kin sarki ma'ana matar sarki sai a ce queen ma'ana sarauniya kenan sai na bakwai prince shine ɗan sarki ma'ana dai in muka ce prince ɗan sarki kuma ma'ana 'yar sarki sai a ce princess rago sai a ce ram matar ragon sai a ce you nan ba a cewa ewe kawai yu ake cewa yu sai ma'ana sanuwa sai a ce cow ma'ana mijin sanuwa sai a ce ox ko kuma a ce bull sai kuma ma'ana mazuru sai a ce tomcat ita ko mage sai a ce cat sai na sha ɗaya he got shine ɗan akuya ita ko mace akuya sai a ce she got. sai kuma ɗa sai a ce son ya mace sai a ce dota weta ne mai kula ko kuma mai kula da jama'a a ci a wajen a hotel ko kuma a restaurant ma'ana mai sabin ɗinsu yana ba su abinci idan mace ce sai a ce waitress haka kuma shugaban firamare sai a ce headmaster idan mace ce shugabar ta firamaren sai a ce headmistress haka jarumi namiji sai a ce actor jaruma mace kuma sai a ce actress so akwai kuma common gender wanda shi common gender yana ɗaukar du ɗaya ma'ana mace sai a kira ta da wannan sunan namiji ma a kira shi da wannan sunan kamar misali justice mai shari'a in ma mace ce sai a ce justice ma'ana mai shari'a teacher malami in ma mace ce malama dai sai a ce teacher doctor likita in ma mace ce doctor sai a ce dai doctor lecturer haka ma dai in ma mace ce sai a ce lecturer sai nurse malamin jiya in ma mace ce sai a ce nurse nan ba a cewa nurse in ka ce nurse ka ce hanci ke nurse to da dai sauransu suna nan da yawa wannan shine karatunmu idan kana so za ka bi mu ta makarantar mu da muke koyarwa ta whatsapp ga number wayar da za ka neme mu a kai 0